yanzu dai ta tabbata dukkan shugabannin majalisar dokokin najeriya wato shugaban majalisar dattawa bukola saraki da kakakin majalisar wakilai yakubu dogara sun koma babbar jam'iyyar adawa pdp ba za a gane tasirin yadda za su ci gaba da zama kan mukamansu ba sai majalisar ta dawo zama a watan gobe tuni sanata adamu aleru wanda tun farko ya zalaki kan yan sanda da suka turo gayyata ga bukola saraki lokacin da ake kokarin yin sulhu ya ce duk da haka apc za ta ci gaba da rinjaye a wata biyu ba mu nan an rufe majalisa kafin a dawo ina tabbata maka jam'iyyar apc za ta samu rinjaye fiye da take da shida. da. yake an shiga lokacin neman zaɓe masu fata zuwa majalisar dokokin tarayyar na bayyana rawar da za su taka in an ba su dama. Awwal Lalla daga Yobe ya yanki takardar izinin takarar majalisar wakilai a APC. Yana mai cewa zai so zama wakili ne don kawar da yaudarar 'yan siyasa. Bi izinin ta'ala zan yi kokari duk abin da ya kamata in yi don ku samu walwala ku samu jin daɗi. Awwal Lalla duk 'yan siyasa fa haka suke faɗa an san ɗan siyasa dama da zaƙin baki zai yi kaza zai yi. To wannan kowa kansa ya sani ni dai na yi alkawari bi iznillahi ta'ala Allah nake roƙo ya bani wisdom din ya bani damar in yi wannan awaitar da wannan abin da na faɗa naka ba zaƙin baki ne kenan a ni ban iya zaƙin baki Shi kuma Alhaji Sanda Garba Isge daga Borno ta Kudu ya ce in ya samu dama zai mara bani ga dorewar mulkin dindindin na Buhari kamar yadda sanata mai shigowa daga Bauchi ya haya gumau ya yi alwashi. Shi yana da hujja cewa shugaban Buhari ya yi mulki rai da rai. Ni ma na goyi bayan haka dalili Najeriya muna bukatar mutum mai gaskiya. Irin sa muke so. Irin wannan abu ma ya faru a China muna gani. Kokarin mutum ne zai sa a ce ana so ya zo na rai da rai. Mu kuma mun yi imani a tafiyar nan in aka ba da dama aka ba da haɗin kai aka samu majalisun da za su ba shi haɗin kai. Ba wanda zai zo ya tunanin cewa wa zai zama shugaban kasa magana su bambancin addini magana su bambancin kabila da su me ba zai taso ba kuma Buhari yana son wannan support mun ga halama a kasa akan cewa shi mai son gaskiya ne mun ga halama mutum ne wanda bai damu da abin duniya ba a shekarun sannan kuma ban tsammani zai sake canja ba saboda haka na yi imani in aka shi dama ya yi mulkin naka shi haɗin kai ya san mutanen majalisu wanda za su yi support ba wanda za su je su yi gaba su yi baya ba wanda ba za su yi tunanin cewa suna son wani abu a kansu ba zai yi aikin da mutane ba za su yi tunanin cewa shekara takwas da zai maza ga kamar shekaru biyu yayi don daɗin da za a zo a jina nan gaba. A nasa bangare tsohon dan majalisa a inuwar CBC ta Buhari barista Ibrahim Bello ya fice daga APC zuwa PDP yana mai cewa canjin da ake nema bai samu ba. Ba a san da zaman mu ba, ba a tunanin mu ma. To sai na ga tunda ana irin wani ba wani dalili ba harka ne na addini ba, ba harka ne kuma mutum dora ma kanshi amma zai dame shi ba. A'a tunda a matsayina na lauya ina da abun yi idan me zan bata maka na lokaci bari in canza in hakura in yi taron jami'a ta dace mun jin shiga in ina son shiga barkan siyasa ne. Da alamu dai za a yi ta zaman doya da manja ne har karshen wa'adin majalisar da da zaben 2019 zai shata sabon fage. nasira da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.